al'awwal was sabiula fasalin wannan fasali kenan haza haluhu bi wato fi jismi wannan hala annabi kenan a zatin jikin shi wa a fa amma ahwalu amma halaye fi umurin na al'amuran duniya fa na hannu nasbira ko mu nazgura za mu tafi da ita ala uslubi al mutaqaddim a bisa tsarin ta wanda ya gabatu tsari ne haka nan da za mu tsara ta ala usulu biya bisa tsarin ta almutakaddima wato a takaice za mu tafi da ita din ne bil aqadi a ta wajen imani wani kauli da magana wal da aiki amma al amma tojon kulli ha na waɗannan halaye faƙad ya ta ƙidu fi umuru dinash a shai'a a annabi kan kullaci a shai'a abu fi umuru na al'amuran nuna ala wajen bisa fuska wani sa rigila ko saɓon ka sai bai kuma nan ita ce ainihin mutuntaka ka zarci abu ya zo saɓanin yadda kake zato au ya kone ala shakin ko kuma abu ya kasance mashi a bisa ga zato au zannin ko wa, to biki liyafi umuri shari'a sabanin al'amuran shari'a abin nufi wai a abubuwan duniya annabi kan zaci abu su sabani amma banda al'amuran shari'a al'amuran shari'a duk abin da ke zuciya shi shine tabbatacce kama hadasna abu barin sufiya ibn al-asi ta wagar wahidin sama'an naji abin da ke ce maji wai kamar yanzu sai ka tafi makarantar mutum inda shi karanta sai ka zauna ka ji ba tare da ka ɗauki littafi ya magana kai kai karatun ba kamar kun san manyan ƙasashen laraba tuni sun daɗe kusan mutum in ya zama ainihin mashahuri to abinda yake son ya karantar da ku yana iya zama ya karantar amma sai ya sanya lokaci irin tsakanin magarba da isha'i wasu kuma bayan su bayi wani gurin kuma daga azahar har zuwa al'asar sai kamar iya muku sahihul buhari da lokacin sallah ne ka sai kiran sai kuma gobe wannan lokacin wani da sauran littattafan da suka shafi addini da aƙida haka nan to shi ne kaga sama ji daga bakin shi wa kuma na sa littafi gaban shi ya karantar da ni ƙalu malamai suka ce a suna abul abbasi a ibn umara abul abbasi ahmad ibn umara ya ba mu hadisi kala yace suna abul abbas ar-razi suna abu ahmad ibn amrawai a ibn suna hadathana Sufiyana a abdullahi abdullahi ibn rumi wa abbas Abdullahi abbas al-anbari wa Al'ambari wa ahmad al قالوا حدثنا نبر بن نبر بن محمد قال حدثني إكرمة حدثنا أبو نج... أبو النجاشي قال حدثنا رابع بن خديج قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبي يزور بن مدينة وهم يعبرون النخله su kuma suna yin kilili ga jinsin dabino faƙala da annabi ya zo sai ya ce mata suna una meye wannan abin kuke aikatawa ƙalu mutanen madina suka ce mishi kunna da sana'u kunna da sana'u wato kamar da hausa mu dai dama dai haka muka gaji ana yi haka muke bi kawai Allah sai ce to ai la'allakun laulan tafi a kana khairan akwai yiwuwar da ba za ku yi ma wannan rashin yin ba sai ya zama alheri kililin dabino ai ba za ka sani mutum da baka san yadda ya su masu dabino sun sami na kicin da kililin akwai shi duk icen duniya namiji da mace ne a jiki da allah kan tsara halittarsu shi dabino sai aka ba shi halitta irin ta mutum zai tashi yadda ka san dan adam na da hawa shida to haka da gino ke da hawa shida akwai ƙuruciya irin ta wadda mutum ya sa abin da ake ba akwai ƙuruciya ta wadda ta kai kusa da irin irin yaro mai shekara sha biyu sha uku sha uku kaga ya san komi amma baya da dogon hankali gane akwai kuma zai kai shekaru wurin naku shekarun balaga wannan allah ya kaza mushi hawa yana da iyali sai ya a haka a haka haka ba zai yi aya aura mushi mata biyu ko uku ko wani lokaci ne ko sai dai da ana ɗumin mirginawa inda hannun a kara a kara in ba za a kara ba a ɗumin gumura to akan tafi inda kuma zai zama cikakken mutum ya tara matan ko su ko ba su da matsala kan shi akai akai har inda kuma zai tsohon ya kasa ga matan ko ba komi wace ai an tsuwa an kasa misali yadda mu dan adam nan kaga muna yanka to da biyu akwai lokacin da zai kai yatsu ko kuma shi kenan mm. ba zai iya ba da da dace yake ba dawa to shi icen da biyu akwai namiji daban akwai kuma mace daban to a ilimin da suke da shi na al'adunsu sai bi furan namijin sai su yi wata hikima wadda su suka sayi da suke sai su barbara mata mace su yi mata wata hikima to in ta yaya sai ta riƙe yaya in ko ba shi in ko ba ba ko ta yi yayan ba ta riƙe su eh, wato kamar zai misali da zai yi mace da mace su haɗu allah ya bada ciki to dan ba zai iya zama ɗa ba ko an haife shi ba zai iya ƙarfin jiki ba sau da kaga wannan ƙashin naka da wannan jijiyar da gashinan naka ruwan mahaifinka ne sau da ka in mahaifinka na da ƙarfin gaske shi za ka gaji wannan ƙarfin idan yana da larura to kai ma a hakan za ka kasance haka haka haka haka haka to shi ma dabin haka to sai su in suka barbara shi kenan inda za ku gane haka yanzu da kaza za ta nemi zakara ba da samu lokacin kwanta ya yi za ta yi amma ba zai kyanke su ba za ta shekara kan shi ba zai komi haka agwagwa in lokacin bukatar zakaran ta yi ta nema ta nema ba ta samu ba za ta iya kwanta haka to in ta yi kwan za ta shekara kan shi ba za yi ba za yi abin nan to wannan hikimomi ne da na Allah to ita ishi can binan ta mace aka ɗabi namijin aka yi wannan hikimar to in ta 'ya'yan sai kuma ta rike su sai a amfana to shi na nabi ke shi wancan zangarniyar ne ko wancan hudan namiji sun mm. ka ɗauko shi kun wannan matan lokacin ta fito da ƴaƴan nata mm. ka ɗauki ya ko karka a cikin wannan shi ke na to ka gani shi ne to ka gani to ka ga wannan wata hikima ce wadda Allah shi sanar da masu noman mm. su to in kuma suka saba tun da Allah ya ba su hikimar in ba su ba to bukatar ba ta biya bai hana ta yayin ita ta mace amma kuma ba za ta rike su ba kaɗewa su ke daga duk sai su ƙasa shi ne ba za ta rike su ba to kaji to sai annabi na ganin to ai da sun bar shi da barin yau zai fi zama alheri to daga nan batar ko sai kuma suka bashi kai fa na fa za malam sai ta kakkaɓe duk sai ta kakkaɓe to ina amfanin ba dubare fa zakaru zalika lahu suka ce to ga abin da ka gaya mana kuma ga abin da muka yi wato fa ƙala sai ce a'a to inna ma ana basharun ai ni dai mutum ne kamar ku za a amartukum bi shay'in ina umurce ku da abu min dinikum na sha'anin addinin ku ba ku zo bihi to ku kama shi ba wanda ya zo da addini sai bi ko za a amartukum ina umurce ku bi da abu min ra'ayin ai wani shawara to fa ina ma ana basirun ni ho mutum ne wa fi riwayata anas arwaya anas ma yace antum alamu bi amri duniya ku ne malamai da al'amarin duniya kun san hidima duniyar ku kaga cikin ruwan sanyi wa ana mukun bi amr dini hmm. ni ko na fi ku sanin addini ko kun kun fi ne da annabi to ba sarkin noma bane hmm. wa bi hadisin akhar a wani hadisin kuma innama zanantu Ni na yi zato ne wato zato falatuwa ki zuni zanna kar ku kama ni da zaton hmm. wai wannan shawarar da ya bada wato ya zaci haka ne to kuma inna zanna layi yughni min al-haqqi komi wa bi hadith ibn abbas fi qissatil kharsi wato fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharsa shine kardado inna ma ana basharun ni ko mutum ne amma da sukun abinda na ba ku labari da shi an na ce muku daga Allah ko haƙo to gaskiya wannan abin gaskiya ne kuma kultufi abin abinda na faɗa cikin shi min qibal nafsi ta bangaren kaina to ko ina ma'ana wa to ko ina ma ana wasu eh, ni ho mutum ne wa khudi wa usibu ina kure ina yin daidai haza wannan ma karrana abinda muka tabbatar da shine fi ma qalahu cikin abinda to shine ko mm. cikin abinda annabin ya faɗa min qibal nafsi ta bangaren kanshi fi umurin duniya wa zanni wato da kuma zaton shi min ahwala daga halaye ita duniya din la ma qalahu min qibal nafsihi ba abin da ya faɗa ta bangaren kan shi wacce hadi wato da kokarin shi ba fi shar'in shara'ahu cikin shari'a da ya shar'anta ta ta wasu na tankokun wa ta wasu na tankokun wasu na ha wato da ya da ya sunanta da ita wa kama haka bin ishaqa kamar da malam dan ishaqa da ya kaito. annahu sallallahu alaihi wa sallam shi annabi mai tsara da amince lamma nazala lokacin da za shi wani yaki sai ya sauka biya da na ya hibatar a kusa da wani ruwa na badar ƙara da hulhu babu bin munziri babu dan munziri to sai ci mishi a haza manzilin an zalaka hullahu to manzala wannan gurin allah ne ya zaunar da kai gurin in ka ce i dole talana an na taƙaddama ba mu da ikon wuce shi to sai mu tsaya a huwar ra'ayu ko ko wannan ra'ayi ne naka wal harbu kuma dubara irin yaƙi kake na warmu dutu shi ne shirin ka ala mazala to yawa sai ce mashi a la ba haka ba ne bal huwa ra'ayi wannan shawara ce wal harbu kuma yaƙi ne wal makidatu kuma shirin yaƙi ne ala sai hababun nan yace to fa innahu laysa bi mazlum to wannan kan magurin ma bane ba manzo Allah hmm? Hmm. haka sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi kamar yadda nake gaya muku su haka mutanen ƙauyen za su zauna kamar nan tudun daga na har zuwa can sai a zauna sai mu zama na gina tsakiya sai zama ana gangara wancan guri ana ɗebo ruwa ko ana gangara wannan ana ɗebo ruwa to mazala sallallahu alaihi wasallam da ya je zai tsare waɗansu mutane don yakace su sai ya basu da ruwan wato kamar yanzu nan gida na shi ne garin mutanen wancan rafi shi ne kuma rafin da za su ɗigo ba mazala wai sai ya tsaya daga can kuma sai yi tunga ko zai ce su haɓa wasu ce to wannan umarnin allah ne kake nufi mm. to za mu saba ko ko shawara ka ne annabi to zai ce a shawara ta ce kuma yaƙi da na fahimta kenan to sannan dubara da to na fahimta kenan sai hababu zai ce ta aina ba gurin zama bane in muka ba su da ruwa suna da ruwa ba mu da ruwa ana rayuwa ah. babu ruwa ka ce a oh. ce to kuma ka matse mutum amma ba yi da matsala ba sai a shekarar dubu a haka ba mm. ina abin da bahaushe ke cewa yakin ruwa ma yakin ruwa ai ba zai ci sakaina ba sai a shekara ya in dai a shekara yanzu misali annabi ya tsare su can to kullum za su ɗebo ruwan su su to ba sai su ce mashi baka ɗari na maka ta ba ko to sai ba sai ce to a zo a raba su da ruwan in aka raba su da ruwan ka san komai kana iya tare da na sati na wata har na shekara amma ban da ruwa babu dubara ajin ruwan kwana bakwai sai dai in ba zai taɓa ruwan ba hmm. tun da gwargwadon matsayin ka gwargwadon ma'ajiyar ruwanka hmm. to sai ce to a sha kansu a nan to kaga a nan a cikin shawara da ra'ayi ba annabi ya samu kuskure ba hmm. to amma misali da zai ce Allah ne ya aje shi da ya faɗi Allah ne ya aje shi to da shi kenan yawwa ai dai Allah ya ce ma kai kai daidai neman shawara ko dubara ilimin abin kawai zaka nema hmm. inda Allah ya ce yi abu kai kawai ka nemi ilimin abun amma karka ce ko haka ko haka ko ba haka ba da haka da ba haka wata tuna a hannun Allah ba ta a hannunka ka ji wannan to ah, in hal tashi ya manzo Allah Hata na tiya da mai mil kawai har mu je kusa da ruwan mutanen mu raba su da ruwa a fadin zulhu ko sai mu sauka sun mu niga wiru eh? Eh? kowa shi me yasa to to yanzu dai mai ma'anannu a wura ni to ban ma san fasarar na wura domin misali na zai to yanzu dai hatta na agura kai alarama sai ku ɗauki naka na agura bisa ga aibi har mu aibata masu wannan ruwan hatta nu ga wira yana da lugawa to kusan uku akwai na kafawa akwai kuma na kai hari akwai hatta nu ga wira wato wagawar da fi karar wata na ta karmil hijani mene ne ɗin to shi kenan to sai mu dawo kan shi nan to kaga hatta dubewar hamma kai masu hari daga nan to kaji kai mai hatta na agira mm. har bata musu wannan ruwan mm. ko don kar kowa ya gyara hmm. hatta na gawar har mu kai masa hari daga nan hmm. don ko tsarar ruwan da aka yi masa ai ga shi ma kai hari ne hmm. hatta na wura a mawara a ko minal kalbi har mu tsare masu wato ko mu kai masu harin mawara a ko abin da ke bayan wannan gurin minal kalbi na rijiya ƙulubi ko kulubi to ba ne a ayya dai na ya bata mun ne amma na kan shi ne daidai kulubi riyoji to jamu kalibin rijiya ta ce kalibu na to fa na sharaba ka ga mu sha wala shar'una su ko kuma ba za su samu ikon sha ba faqala annabi sai ce to a shata bi ra'ayi ka koyi kyakkyawar shawara wa fa alama kalahu annabi ya aikata abin da hubabun nan ya faɗa hmm. wa ƙarƙalar Allah ta'ala ubangiji ya faɗa lahu gari sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar mutanen ka cikin sha'aninka ka gangarwa cewa annabi ya nemi shawara wani karatu ne wanda ke mai faɗi da yawa hmm. duk mutumin da ka nemi shawarar shi ka ba da ra'ayin shi da tunanin shi mm. kuma kai mai mulki ne ka gano da shi ya zama mutum a gurinka sannan zai ji daɗin ana yi da shi saboda in mutum na shugaba ba wuya mutanen shi sai su ce to ai bai shawara da mu ba mm. yana gaban kai to kaga sai zama suka mm. to kaga to in annabi ya shawara da su to kaga shi kenan wa arada ko musala hata bari aduhi annabi ya taba nufin sulhi da sashin makiyan shi ala sulus tamrul madinati bisa sulusun dabinon madina fasa sharar ansara sai ce ma ansara amma mai ko gani falama aka baro su lokacin da suka ba shi labari bira a yi na shawararsu to raja anu sai ya ban nashi ra'ayin ya koma nasu to ka na a cikin makiyan shi a rigingimun da ke ai kaga misali ya zauna ai ana ta kawo mashi fafara da sauran abubuwa to cikin wasu matsaloli na halin rayuwar shi da makiyan shi ya ce to ya yadda domin a zauna lafiya zai ba da sulusun dabinin madina akan wata matsala wadda ba a faɗi ta ba ai kaga shi to sai ko sai suka ce a to ba shi ya kamata ba fa mislu haza irin wannan abin wa ashbahi da makamantin shi min umuru dunya na al'amuran duniya allati la marhala fiha wadda babu hanya fiya cikin ta ilimi to da right ne a diyanatin ne ko mm. eh? Eh, ya dan bata ne ko ya bata ne mm. na al'amuran yanatar addini wala tuƙada ko kuma ba mashiga ga imaninta wala ta'alimiha to ya juzu alaihi fiha ma zakana abin da ya abin da muka ammata ya halatta ga al'amuran annabi muhammadu anan is domin laisa fiya za kulli hi yau da ke sata wadanda abubuwan da annabi ya to ba faduwa shi a gurin shi ma'ana bai nuna raunin tunanin shi ko kasawar shi ba wala mahaɗatun ko babu faɗuwar daraja a ciki wa inna ma hiya umurun itika wato itiyadiya ko al'amura ne masu bukatar sabo ka sai zan mutum ya saba da abu to sai ya samu ilimi a cikin shi ya rufe ha man jarraba kaji ko wani da jarraba ta shi ke fahimtar ta wajen ala ya sanya ta hamahu ita ce ainihin manufar shi washe gala fasa hubiya ya kuma shigantar da ran shi da ita abin nufi wa domin tafiyar da ya shagaltu da abu to Allah na bashi ilimin abin yanzu kaman a yi ainihin mutanen ƙauye waɗanda ba su tsara komi ba sai noma to suna da tasi kimiyya wanda ba irin ta wannan baturan ba kuma suka ba da shawara aka bi bukata tafiya. ko kuma ka saba aka saba to haka masu dabbobi su ma suna da tasu shawara in suka faɗa abu aka bi shi to akwai yiwuwar bukata tafiya. in aka saba a samu kuma abin da ba daidai ba to ai kaga ba wani ba a wata makaranta wacce yau da gobe suke jarabawa daga ciki akwai lokacin da muna ya tsana haka za mu je ice sai wani yaro wanda baban shi shi manomi ne to sai ya Bardo ya yi sheka sama kawai yaron nan abokiya ne wasu ce kai to bana farawa za a yi dogon rani sai na ce mishi aka sai ce a to lura da shi kabar don nan mana to ni ban sani ashe su manoma namu na kauye ka san bardo baya kai sai da wani to in zan ga yayi kasa kasa to alama ce ta damina wato ba za a yi dogon rani ba za a samu ruwa kusa Yin ko suka ga ya cira ta kai wajejen tuɗa makullin nan to sai an kawo za a samu rawa bonin shekaru mm. amma in ba haka ba shi tuɗan daidai na kaza ga yi to wannan ai kaga ba a makaranta suka ce yau da gobe su suka wato fahimta suka faɗa hakanan wani shi kuma almajirina ne amma da tijo ne haka mutumin jihar kabi shi kuma wata ran zai faɗi cewa akwai lokacin da tsaba ko ta faɗi shi bai ɗaukar ta mantawa dai ne amma ya faɗa ya ce in za ka zo da buhu guda babu kyashin da za ka biya ɗauke ta hmm? ni ban san dalili ya faɗi abin amma na manta ne ya ce amma in lokacin kaza ya yi to tururuwa in ta fito ba ta samu abin ɗauka ba har ice sai ta ɗauka ta kan gida ita ba ta zauna haka nan ba hmm. ya ta irin waɗannan bayanan to shi ma ga manomi ne ya san irin waɗannan abubuwan to kaga nan abin da malam ke nuna mana mutumin da ya shagaltu da abu ya jarraba shi to sai samu da cikin shi hmm. to annabi shi mai noman dabino ne hmm. annabi tsohon soja ne ba ce ya jarraba ki hmm. abu ne fa ya fada shi fada rana zaka fa malaka su yadda ka san yadda kana ta cikin ne ba a fata to sai a ce kawai gudu ya kama ka daga nan zuwa kwada faru kuma da wannan dogon riga dala ba sai dai ka abin da zaka iya ba in ka faɗi so ɗari kar ai mamaki mm. to ba ɗan sanda ba da bishi ba su da wani to da shi da gudu tun ana kwallo ko ba ka da to sannan ga dogo riga ko shi ma mai gudun aikan sa da jiran riga ne to kaga kenan ya nuna duk mutumin da bai shagaltu da ba to bai da gogewa a cikin sai dai abin da hali mm. to shine to kaji to wa nabi sallallahu alaihi wa sallam mashhurul qalbi shi annabi an cika zuciyar shi bima wato bima da fata rububiya wato da cika irin ta rububiya wato ta reno shi tarbiya ce aka bashi shi ne shugaban education ya za a karantar da mutane tsofaffi da me za ka gaya musu su gane ƙanana me za ka gaya musu su gane to matsakaita me za ka gaya musu su gane to ka gani shine a rububiya danganta mutane da ubangijin su wato da za su bauta mashi ah, menene nan menene nan ƙara faɗa tukunan banga wasu da abin da ka cewa mal'an da jawarihi mal'anu na'am ya wato gara da bayyan mu to a sanya shi mal'ana saboda ya sanya mani mal'anu ne a na nunin yayi ya rafa a nan kan a ah, to mal'anal jawani ne hmm. a ah, ah, to oh. na yi kuskure a shi mal'an mal'anul jawani abinci ga mu zuciya ne eh jawarihi eh ni na sanya jawani a jawarihi yau wato nawa to amma masu jawarihin su kyale don ma'ana za ta fita annabi mal'anul jawani abinci ka mu zuciya ne shine sasane kaga daga nan nan da nan to sai a yi ambace su da sunan a ce musu jawani sasane amma ba su ake ne ba zuciyar da ke tsakani to jawari kuma gaɓuɓuwa ka ga kunshi harshe to da ita zuciya din mm. saboda kar kowa ya gyara shi to mal'an nurjani annabi abin cika ma zuciya ne shi ne jawani shi to amma abin da ke tsakankanin su ake ne to bi ulumin shari'ati wato da ilimin shari'a kuma annabi muqayyadul bali abin daure mu zuciya ne to bi masa wato bi masalil umma wato da maslaha al'umma addiniya irin ta bangaren addini abin nufi annabi da zai yi ne cutar mutane ma to da ba zai yi ba domin an riga an saita shi akan gyara al'umma hmm. tun da kone aka saita shi kaga ba zai karkace ba ba muna danganta ma annabi na ƙasa ne ba kaddarawa da a ce a mutunce zai yi nufi abin da ba daidai ba to da ba zai iya ba hmm. balna ma bai nufi ba bai taɓa nufi ba wannan a babin karantarwa ne hmm. yawwa babin karantarwa ne ba wai babin annabi na da na ƙasa ba ne walakin haza sai dai wannan inna ma yakunu fi babil umuri yana kasancewa a sashen al'amura wa juzufin nadiri ko kuma yana halatta a cikin abu mai karancin samu wa fi ma sabilu da kiku ko shi ne ba da abin da zurfafawa shi ne hanya shi fi hirasatu duniya a cikin gadin duniya wai wannan hidiman noman da kiwon sauransu wasu simari hako eh? mm. da neman fito da 'ya'yanta la fil kasirin muzin ko ba cikin mai yawa ba almuzin mai sanarwa bil tobalai da wawanci wal gablati da rafkana tawakar mene nan wa tara zance ya jeru bin naƙali da ciranta anhu lallahu alaihi wasallama minar ma'arifati na sanin shi bi umuru na wato da al'amuran nuna wadda ƙa'igi da zurfafan masaliha au maslahohanta wasu siyasati firakin ko mm. wato firaki ahla da kuma siyasa tafiyar wannan na firaki ƙungiyoyin ahla mutanen ko ci ƙungiya ala na ba shi sanin yadda zai tafi da ita ma huwa mu'jizun fil abin da shi gagarau ne a mutum ba kowane mutum ne ba zai iya tasa duniya ya saita ta irin yadda annabi muhammad ya bi ma na bahana alaihi da abinda malam ya faɗakar da mu a kan shi fi babin yi a cikin babin mu'jizar shi min hadal kitabi a wannan littafi an kwari ko zan kwana eh? to alhamdulillah salatu goma